Hoto na ashirin Yesu ya tada yarinya matacciya Yesu yana bisa hanyar zuwa gidan wani mutum mai suna Yayirus. Yayirus kuma babban mutum ne a cikin masu mulkin ƙasar, diyarsa tana bakin mutuwa, amma kafin Yesu ya zo gidan yarinyar har ta mutu. Amma Yesu ya ce wa Yayirus, Kada ka ji tsoro. ka yi ban gaskiya kurum ko da suka zo gidan ya game da kuka da kururuwa yesu ya tafi tare da yayirus da matarsa da kuma almajiransa guda uku cikin ɗaki inda aka aje yarinya matatta yesu ya ɗauki yarinyar ya kama hannunta ya ce mata yarinya yana ce maki ke tashi nan da nan yarinya ta tashi ta yi tafiya sun ba ta abinci ta ci yesu yana da iko akan mutuwa saboda dukan waɗanda sun ba da gaskiya ga sunansa ba za su ji tsoron mutuwa ba